kishiri shi ne ya ɗauka yake abin nan na ganin ya ce ya hada biki a ciki kishiri babu biki ko ko ba bai shi ne ba kishiri kawai ne da amma na ga saboda kira da ka yake ya kwashe shi ya yi shirik jiki ya sa su amma babu biri ta kuma dai me ke akwai hunaka rukun bayyana Allah bayan Allah wa bayan al akwai bambanci ko ma bambance bambance tsakanin Allah Baraka wa ta'ala da tsakanin sarakunan duniya. ne ta tutsalaka fi ma yali, da shi nan ana dunkule shi cikin abin da ke zuwan nan. Kuna ka furu kumbain al'ana da wa ya ko, al'awal, annal muluka aji zuna an ijabati talabati rai. Mulukai, ta ne daga amsa sun talakawa ana ga kafaso ne yanzu wani zarki ne zai iya biyan watan talakawa ba daya ai babu shi ko yana so ko ina da niyya ba zai iya ba ko ballanta na ma kila ba ya da niyya ina da hawa ina da ko ina so zai iya biyan bukatun amma ko Allah zai yi Kuma ku nan ba za a kwatanta Allah da sarki ba. الثاني أنهم لا يعلموا لا يعلموا أحوال الرعية إلا بعد أن يبلغهم الوسطاء sarakunan duniya la ya alamu ahwalar ra'iyya ba sa sanin halin talakawa illa ba da an ainihin fadawa sun kawo musu ko ba sai lallai fadawa ba masu shiga tsakani sun kawo musu dole sai an samu ne an samu wanda yake iya magana da sarkin ya ce fa wani fa kaza kaza yake gari kaza fa kaza kaza yake gari kaza fa bana ba a samu damina ba gari kaza fa ga abin da ake ciki kamar yadda eh, ake ba su labarin wuri kaza ana samun kuɗi wuri kaza ana samun kuɗi daga nan shi kuma ya tsamara idan ba idan fatsa ne ya zan ya kama mai girma ya ɗora musu haraji amma hausan ba ta yi yadda ake so ba kamfara eh? da haka nan za su ba da labari wuri kaza ana samun kuɗi har yanzu kuɗi a masara ake samu ba sai yasa yadda za a kankaro mana rai a wuri kaza yanzu alkama ake ɗiba a banza a wani cewa yana wata wata hausa wani ne eh, me turai kaza ne kwashe kwai hmm, kiwon kazan banza ne wanda ke kiwon kaza zai ce maka nan wannan ma ba shigo zo ke wata kazan ka ture ta kaɗe da kwan hmm, banza ne duk wanda kaga yana samun kuɗi a wani wuri to Allah ya ba shi amma wa wurin hidima akwai asbabu kuma yana asara a ebo ƴaƴan kaji gaba ɗaya su rabi su mutu kaga an gama bayan an sha da ko wajen masifa ta kaso ko menene ya faɗo sannan ai mutum ba kyau baya duba wahalar da kai ko da yake dai hawa ce cutar ta kansa take dawowa sasa ana sa karanci guda na wakila guda ɗari gaba ɗaya za a wakila ƙarshen ka a ɗarin nan guda goma suka kai A ga ina ta ɗiban waje ko mutum na ke samun kai a banza da kasan nawa ya ciyar da su ba guda nawa ya sayo ba kilan da ake ba su ruwan da ake ba su share wurin da ake abubuwa suna jin hatta magani ana ba ka gina magani abin ka inda za ka yi sai zama yana ta kallo to sun da abin za ce samu haka to ni ya ba shi kika ba shi zai duba shi yanzu wayan nan kwara guda goma za su mayar maka abin da ka kashe a jikinsu da wayan da sauran guda ta tasa'in ko ɗari ne guda tasa'in da suka mutu yanzu wannan ɗan da kake samu zai biya sa. a'a kana ɗiban kwai a banza kullum goma kullum goma ta gani ka a banza da ta samu Allah ya baka bani kuma da za a yi ƙididdiga ba ba wata riba kirki ake ci ba sai dai kawai wanda ya iya tattali daga nan wa'annan su kai gobe ya ƙara su da yawa haka haɗi samu ɗan abin da zai samu Allah ya sanya abin albarka wani ko zai ga kana samun kuɗi a banza daga idin da dinga fata ka idin dinga zagin ka ya kulla hasara da kai sai dan sai Allah da ya shi sai annahu la ya'lamun ahwal ra'iya illa ba'da an yi al-wusata na uku bambancin tsakanin sarakuna da Allah adamu qudratihim ala qada'i hawa'ijin nasi da'im rashin ikonsu kan biya wa mutane bukatu su in ya biya yau in ya kosar da ku gobe kuka dawo bukatun kwarki shi za a yi saboda haka nan amma ko Allah a kalla ran da baka zo ba ma ba a wuce kai kiki ne isa ka samu ne Allah ne ban da ni. ba ka zo ka zo roƙe ni ba saboda haka nan idan ba ka roƙon fa ka nace kana ta roƙo maimakon yi fushi da kai sai ya daɗa son ka ka kusa ba shi ba haka yake ba ka je ba ka kyauta ta musamman ka ba ke koma da gaggawa to na uku ba ka ba fatar ka karkare to amma a ba ka kullum kullum tutur Ko sai dai Allah Rabi'u. لقسوتهم وعدم رحمتهم للرعية جابوش وانزو كتنسو قسوة ترشم كوسيو سكتلكوا شكو الله أرحمو بالأم أرحمه بالأم كو من ولدها يا في أوان tausayi daga yadda take tausayi kanta الله Allah أما ciki amma sarakuna idan alkhamisu wa كلها لله ولا عاد يشفع عنده إلا بإذنه كما صلاحنا هكذا أقول لك كذا كباشي أنكم فلا كباشي بشيكرا كذا كباشي أما مكرر duk inda aka bi sai mun ji mun fata wurin da baka ba duk da za a zo a yi mata magana ta bi ta wani sarki da suka yi da yi musu haka duk wanda ta zaje ba kai kawa duk wanda ta zaje ba kai kawa in yace zai rushe wuri kaza sai ya rushe shi in yace zai aikata kaza sai ya aikata ya hana komai hatta maman shi a koyi ta inda za ka je wajen maman shi ka ce ka zo ka shi dole a koyi ta amma ina sauka ko ai da aka ce ga mu kamin su suka yi wannan ke ba za a baka wannan ke ba za a kaza ba wannan ke kullo ta kaza shi ma da ya san abin da zai yi ne ya fafa ba ya so go ba ya ma ho ba ba sai an masa tsautsayin ai masa sai ba zai ba hakuri a ciki da ba wanda ya taba ba hakuri in ka je kana da awu yanzu mun zama mutane lokacin ba mun maka magana kan ka ba kai banza da mu da yasa an kasar matsayin karamin shi wata gari da kine wayo ne yi shi je a je ma baya maso hmm? sai me an ce mun kafa ga ido eh hadisi ina ke da ido tun da in ka gami ido mutum ba ka gada ido ake ganin kashi ake ganin kira ko an Allah ka gani Allah ruwa mu an an kai ustazu wannan tarihi na gaba i sai dai babu أن الشفاعة كلها لله فلا عاد يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ba wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izininsa in kuma akwai waye amma muluku alaysa bilazibi an yi azanu liman yashfa'u inda ta قوله فلذا shafi na كرامة wannan abin zai maganin masu bacci ne gashi nan baka nemo ba maza sai ka nemo kada ka ce to to tun nan in ka gano sun ma ba nemo ba hmm? kare takwas da ke da ne ta gari da ya zaba tashi daga bacci ba tsari ana tsari takwas hmm? shi ya zama ko shi da ai ya saba da mu da biyar ko faliza aqama shafi'i karamatan lahum wa ya za a yi haɗa su da sarki a wannan faliza haka wal hikmatu fi an Allah ya shafi man yasha hikimar da take ciki Allah na bayar da shi kawai wanda iga dama an cika da shi mu'minina min wanda kaili al-awwalu anna Allah yuridu bi dhalika ikram ash-shafi'i wa izhara fadlihi nabiyu ar-rahmatu bil mashfu'i rahama jin kai wanda ake ceto wanda aka ba fihi bi annahu min usatil muwahhidina yana daga cikin masu saƙo masu kaɗaita Allah fahuwa mahallul rahmati wa tadallu wilayatu kullu halillahi la fatalli الولاية بقطع الواوي ومعناها المحبة الولاية لله سوية جباكي تثبت الله duk abin da za a so sai dai a so shi a karkashin Allah muna son annabi ne a karkashin Allah saboda rasulu ne aiko Allah ne ya aiko shi saboda kanan duk abin da za ka so son ya yi amfani to ka son shi saboda Allah ko don taimakon addini ko don da koma ta za ka zo to ka so ka saboda Allah ba don fatan jikinka ba ko tsira halittar da aka yi mata ba ba don asalin ta iyayenta ba ba don ba don ba ba za ka za ka ba فالله هو الذي يستحق المحبة الكاملة دون ما سواه وهي أعظم أنواع العبادة إذا محبة قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولكن لا يقتصر الدين على المحبة amma fa ba addini ya tsaya ne ba a kan wannan soyayya kadai ita ce addini kama ya kolo sofiya sufaye in ka bi ka bi ta inda suna ce su soyayya ta ishe ta ishe su sallah ta ishe su azumi ta ishe su waye ta ishe shi amana faɗi ce da ban karanta nasu ba a baki na faɗi yace yana cewa ce shi ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi kaza ba son albaiti kace ya ishe shi cikin aljanna shi ban Allah Allah ta'ala ana wuce wannan bal al-ibadatu arwa'u bauta tawa Allah nau'una ne kathira kal khawfi wat tawakkuli wan nadari wat dhabhi ولا تقتصر على المحبة فالصوفية ai sufaye ne ya ƙolo na na nahanu na abu duhu min adil mahabbati muna bautan sa saboda muna san shi ne zalla ba muna sa don ya kai mu aljanna ba ko don ya kai mu wuta ba mu da wuta da aljanna duk da shi wa hadha batilun wannan kam ƙarya ne annar rusula wa hum a'damun nasi mahabbatan lillahi يعبدونه بالخوف والرجاء قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون غضبا ورهبا عقيدته فالرغبة هو الرجاء والرهبة هو الخوف فلا بد من الجمع بين الرجاء والخوف ولذا يقول العلماء من من عبد الله بالرجاء فقد أكون فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف فقد وهو خارجي ومن عبد الله بالرجاء فقد فهو مرجعي فلا بد من من الجمع ainihin bainal khawfi war raja'i wal mahabba wanda ya bauta sawa Allah saboda kansa shine wa su wanda ya bauta wa Allah saboda tsoro wanda ya bauta wa Allah saboda raja wanda ba sai ka duba ba wannan da ya kamata mutum wannan su wannan ma kaɗai zai iya bambanta maka wane ne mulki wane ne sufi wane ne kaza sai ai karatun na kama saboda ba a dare duk ka kallo duk kawai sai da adam wani miliyan ki tashi na na ma wata tambayar da tambayar ka su ne wani wilaya su kulwa halin jahili فلا يبقى في الآخرة إلا المحبة لله وفي الله ولذا قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلى ما fahimci wannan آية ina ma mu sa wannan aya a zukatan ina ma mu yan uwan ranar alkiyama sashen su za su yi kiyaye da sashi dan uwa da ɗan uwa a ne a filin alkiyama sai dai yan uwan ta kanka inda kai ta kanta kawa in bautan Allah ya hada ku to shi kenan za a yi soyayya sai isa ka ga shaidan ma ya kara kajin su inda ake kamanta bautan Allah kuma sai kula gaba ta musu sai ka ga shekan ya fa wa ɗan uwanka mummunan kuma ya ɗebo tsaye ya kama ita ta inda kai ma za ka hasala ka tashi ka rama ko ka haƙe shi ta haƙe shi ka fatan Allah ya tsora masa shi ma abin da zai tantance shi ka ga shekan ya gama lalata ana son ta ruha ma ubaida eh ma ma'ahu ashiddahu 'ala al-kuffari amma tsakanin su hama ba su jin kai kowa bai san abin da zai fata zuciyar kowa Allah ya baka illa mahabbatullahi ma ya kai lalle ba yadda za a yi mutum ya shirya baya saboda domin harkar addini na da yawa rayuwar ce ga baki daya ka yi ka yi ka ga eh, ya kamata ka yi wannan ya kamata kana da wannan ya kamata wannan magana da shi ya kamata ba wai ka karanta ka yi saukan littafin ba wanda ba za ka karanta da shi ba duk wannan mu magana ainihin in ka karanta ka karanta ce mutum kaza ka je ka karanta gaskiya ne amma su ba shi ne ba Allah ba dan zo kan aiki sun karanta duk abin da za ku karanta Allah ba zai ba ku ladan karatu ba sai dai ladan aiki yamal kiyamati eh eh a su fa an ce suna bautan Allah da soyayya ne to murji'a suna bautan Allah ne da kare an fara ja ne soyayya ne in ma an ya ka to kuskure a ni ma na ga kamar haka man ban koma na ba ta karfi ba soyayya ne amma laifin ka dai ana karatu kana nazari a baya اه ina man a daga kaba daya biyu uku man abadallaha birraja ko fakkan فهو صوفي جاي بالمعبد ومن عبد الله بالخوف ايه فقط فهو خارجي ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئي a dama guda uku ne al-mahabba al-khawfu ar-raja da kadan eh, eh, mahabba shi wancan da su nan mahabba in kila da za ka ɗauko ɗauko da ke ba usaini ne ba in ka ɗauko wani kirin ina ma laminu karshen da na shi kila ba haka a ah, ai wurin ba na usaini to da dai za a samu wani kofin kila mu masu sabon kwafi ko kuma masu waya waya nan ba a samu haka sai na hadu su shi ma ya ɗauki hanya shi kan na kallon shi wayan ka ba duka ba a yi kai ban ka shiga layi ana cikin garzaje karɓi ba wuta da abu an ai ba laifi ne ba irin wannan wayan ba laifi ne ba laifin da ta yi

ka ne to yanzu haka tana nan tana tana buɗe da za ta yi ƙara kuwa ba ta da suke ba ne songa daban ki fa songa wannan su ma'ila a ni na fita wajen ya ni na fita wajen kusan da zai fita wannan ya sadu da wannan da ni na cikin ɗaki daga nan ɗaki na zai shiga garin za haka ba wanda zai kafa mai lissafi maganin shi ko kuma ya san shi ke sa shi kuma ku je ku dubo eh, ina ina nake yanzu hmm? an kai ƙarshe ƙarshe kenan kwana nan Hmm? hmm? nafka zaka ɗin. Kaji ko, man ka Abdullah bil Hubdi kun ji shi? bil mahabba duk sai ba shi ne karanta ba koya da koya ya karanta ta kafan ya biyu ta kayan biyu ba dai mun gane ba eh, shi ne ai dama an ce bil ko bil hubbi duk dauka ni ta ba ma dai na za an gyara ni ko ban ba